لنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا كلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وأنعم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم ذي الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن كرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لقد أكرم الله هذه الأمة المحمدية حيث جعل معابدها أشرف البقاع في الأرض وعظم شأن مساجدها وجعلها أحب البيوت إليه فسبحان الله بكرة وأصيلا أيها الأفاضل إن للمسجد شأنا عظيما في ديننا الإسلامي ومما يدل على شأنه أنه أول بناء في الأرض قبل كل بناء يقول الله عز من قائل سبحانه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا يقول الإمام الطبري شيخ المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة وضع للناس قال قال آخرون هو أول بيت وضع للناس ثم قال قال بعضهم خلق قبل جميع الأرضين ثم دحيت الأرضين من تحته ثم دحيت الأرضون من تحته وقال الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله إن أول ما خلق الله الكعبة ثم دحى الأرض من تحتها هذا ومما يدل على أهميته أن الله ذكر لفظه مفردا وجمعا ومضافا ومعرفا ومنكرا قرابة ثلاثين مرة في الكتاب العزيز ثم مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأهمية عملية حيث بدأ ببناء المسجد قبل كل شيء لما هاجر من مكة إلى المدينة النبوية روى الإمام البخاري بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل المدينة راكبا راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله بالمدينة وكان مقبدا وكان مقبدا للتمر لسهل وسحيل غلامين يتيمين في فطر أسعد بن زرارة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بركت فيه راحلته هذا إن شاء الله المنزل ثم دعا الغلامين فساومهما بالمبت ليتخذه مسجدا فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله فأبى أن نقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما وبنى مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهم يرتجزون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب التعاون في بناء المسجد وقول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعموه مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا أولئك حبطت أعمالهم وهم في النار وهم في النار وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أيها الأفاضل المسجد يحتاج إلى نوعين من العمارة وهما عمارة مادية وعمارة معنوية فالعمارة المادية أيها الأفاضل تكون لبنائه وترميمه وتوسعته وتوحيده وتحديد قبلته وألا يبنى على قبر وأن يكون في موضع ملائم له وأن يكون فيه جميع متطلباته من منبر وإضاءة ومستلزمات الطهارة والفرش وغيرها يقول سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما سمع الناس يقولون فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة أخرجه الإمام البخاري وأخرج الإمام البخاري من أثر ابن عمر رضي الله عنهما أن المسجد كان على أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبنيا باللبن وشقبه الجريد وعمله خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمله خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمله من حجارة منقوشة وثقفه بالساج قال الإمام ابن حجر رحمه الله والساج نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند وقال ابن بطال رحمه الله هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة أيها الفضلاء بلغت أهمية عمارة المسجد في الإسلام عن ماتت امرأة كانت تنظف مسجد رسول الله فلم يأذنوه ودفنوها بعد أن صلوا عليها فمكث النبي صلى الله عليه وسلم وقتا لم يرها فسأل عنها فأخبروه بموتها فقال دلوني على قبرها فذهب وصلى على قبرها ونهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البصاق في المسجد فقال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها أيها الأفاضل إن هذا النوع من العمارة يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى مدد ويحتاج إلى تعاون لا بد أن نتعاون في عمارة مساجدنا فعمارة المساجد ليست واجب الإمام فحسب ولا المؤذنين فحسب ولا خدام المساجد فحسب بل هو واجب الجميع وعمل الجميع ومهمة الجميع ماذا تقدم من مقدورك لتطوير مسجد حيك أو جامع حارتك فلنبتك هذا السؤال أيها الأخ الفاضل تعالوا أيها الإخوة لنتعاون في إحياء مساجدنا وإمارتها إمارة مادية أيها الفضلاء دعوني أحدثكم عن النوع الثاني من عمارة المسجد وهو العمارة المعنوية التي تتم بإقامة الصلوات فيه والاعتكاف والدروس العلمية والتربية الصحيحة للأمة وذكر الله تعالى يقول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآحاد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وعمارة المسجد عمارة معنوية تحتاج إلى أمور كالآتية الإمامة الصحيحة من إمام صحيح العقيدة حسن الأخلاق عالم بالقرآن فقيه بالدين الخطبة المؤثرة الفعالة من إمام عالم بالدين فصيح في لغته عارف بزمانه مغائب لأحوال مأمونيه أيها الأفاضل الدروس العلمية الهادفة التي تشتمل على تعليم العقيدة الصحيحة والأخلاق الإسلامية القويمة المنبثقة من نور الكتاب والسنة حسب تفسير السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ثم الاهتمام الصادق والمتابعة الحسنة من المأمونين الصادقين الذين يهتمون بالإيمان اهتماما صحيحا ويتابعونه ولا يخالفونه والذين يستمعون إلى نصائحه ودروسه ومواعظه ويجلسون للاستماع إلى كل من يلقي الوعظ عليهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه مولاي ومولاكم فادعوه واستغفروه يستجب لكم الحمد لله الذي فضل هذه الأمة حيث جعل الأرض لها مسجدا والصلاة والسلام على نبيه الذي سماه ربه في السماوات السبع أحمدا وعلى آله وأصحابه الذين اتخذوا لربهم من كل بقعة معبدا وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن المسجد له دور عظيم في بناء الأمة بشرط أن يستخدم استخداما يليق به فهو المدرسة الإيمانية والمدرسة الأخلاقية والمدرسة العسكرية والمدرسة الاجتماعية ففيه توقد حلق العلم للكبار وشقات تحفيظ القرآن للأطفال الصغار وهو مربى الشباب فتية وفتيات وقد سماه أحد الكتاب المعاصرين مصنعة التوحيد وفيه أيها الأفاضل يتعلم الناس مساواة الإسلام حيث يجتمع فيه الرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم والغني الثري والفقير الدني والمعلم والطالب أيها الأفاضل أوصيكم ونفسي بأن نجعل قلوبنا معلقة بالمساجد حيث نعنى بها ونحفظها ونعمرها ɗan uwa hudu ban mutu wannan makon tana bayani ne akan mahimmancin masallaci da kuma yadda ake kula da shi a cikin addinin mu na musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi al'ummar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya fifita ta akan dukkan halittu ya ba ma'aikinta wasu abaibaɗai wanda bai ba wani annabi ba kafinsa daga ciki akwai ya sanya masa ƙasa ta kasance masallaci duk inda wani bawa daga cikin bayan Allah mabiyan annabi sallallahu alaihi wa sallam sallah ta rike shi to zai yi sallah a wurin ma damar wannan wurin baya cikin wajajen da shari'a ta keɓe ta ce ka yi sallah a cikin su kamar ƙona, kamar mayanka kamar maɗaurar raƙumai da sauran wajaje da malamai suke bayani a hadisance da a kan cewa ba a sallah a wajen dan uwa masallaci yana da matsayi mai girma a cikin addinin mu na musulunci daga cikin abin da ke nuna muhimmancinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari cewa shi ne babban ginin da aka yi a ban ƙasa a ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri guda biyu. Al'imam Tabari Allah maɗaukakin sarki ya kawo tafsiri a cikin babban tafsirinsa ƙarƙashin ayar da Allah ke cewa lallai babban gidan da aka sanya ma mutane shi ne wannan da yake wajen da ake ce ma bakka. Allah ya sanya shi ya zama mai albarka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ya zama shiriya da talibai ga baki daya shi al-imam tabari yake cewa bayan ya kawo maganar wasu daga cikin malamai sai ya ce wasu malaman suna cewa shine kwakwan ginin da aka fara yi a ban kasa wato ginin Ka'aba babu wani ginin da ya gabace shi sannan ya kawo ya ce al-imam mujahid ibn jabr ɗalibin sayyiduna Abdullahi ibn Mas'ud Abbas radiyallahu anhu yana cewa shine farkon ginin da Allah maɗaukacin sarki ya fara yi a ban kasa wato ta'aba daga nan sai aka cura aka mulmula kasa daga ƙarƙashin wannan gini na Ka'aba da albarka dan uwa daga cikin abin da ke nuna mahimmancin masallaci a cikin addininmu na musulunci sai da Allah maɗaukacin sarki ya ambaci masallaci ko dai da lafazi na kwara daya ko da lafazi na dangi ko Allah ya danganta shi zuwa gare shi ko ya ambace shi a matsayin munakkari ba alif da lami ko ya ambace shi da alif da lami sai da ya ambace shi kusan su talatin ‘yan uwa annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ya nuna mana wannan mahimmancin a aikace shi ma da ya yi hijira abu na farko da ya fara yi bayan ya sauka shine gina masallaci abu na farko kenan bai fara gina gidansa ba bai fara komai ba masallaci ya fara ginawa al-imam bukhari ya ruwaito hadisi da isnadinsa. Ya ce lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya shiga garin Madina alhali yana kan dabbar ta sai dabbar ta ci gaba da tafiya mutane na tarbarta. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace ku kale ta an umarce ta wato ubangijin ta ya umarce ta ta inda za ta tsaya har ta kai wani waje inda ake shanya dabino a wajen sai kawai ke ta fanta a wajen wannan wajen na wasu yara ne guda biyu marayu da ake ce musu sahal da su hailu wanda suke karkashin wani mutum da ake ce masa as'ad ibn zura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi yaran nan guda biyu akan cewa su siyar masa da wannan fili domin ya gina masallaci sai suka ce a'a kyauta za mu baka ya ma'aikin Allah manzon Allah ya ce a'a sai ya siya daga wajen su saboda kankanta su da maraicinsu amma ya halatta wani ya ba da fili abinda aka fi so ma kenan domin a gina masallaci manzo sallallahu alaihi wa sallam ya haɗu da shi da sahabbansa suka gina masallaci ne albarka masallaci na biyu a daraja a duniya ga baki ɗaya suna rera baiti suna cewa ya Allah babu wani alkhairi sai alkhairin lahira ya Allah ka gafarta ma mutanen Madina ya Allah ka taimaki mutanen Madina ya Allah ka taimaki mutanen Makka muhajirai sahabbai in suka ga suna aiki sai suka gaji manzon Allah na sama bai gaji ba yana ɗaukar gulo biyu sai suka riƙa rera baiti suna cewa tabbas idan muka zauna wai mun gaji alhali manzon Allah na sama yana aiki to aikin ya lalace al-Imam Bukhari ya buɗe baji a cikin sahihin sa yace baji da zai yi bayani akan cewa a haɗu a yi taimakekeniya don gina masallaci sannan ya kawo ayoyi guda biyu da suke cikin suratul bara'a Allah subhanahu wata'ala yace ai bai kamata a shar'anta ba ba a kadarijance ba mushrikai a ce sun za su raya masallatan Allah alhali sun san cewa su mushrikai ne sun yi ma kansu shaida cewa su kafirai ne ai kafirai aikin su ya lalace kuma a lahira su ɗan wuta ne waɗanda aka sani a shari'a suna raya masallacin Allah su ne masu siffofi kamar haka Allah ya ce waɗanda suka yi imani da shi yi imani da ranar lahira suka tsaye da sallah suka ba da zakka kuma ba sa jin tsoron kowa sai Allah Allah ya ce masu waɗannan sukukun guda biyar waɗanda suke raya masallatan Allah Allah maɗaukakin sarki saura irin saura irin ya sa su cikin waɗanda suke shiryayyu wato a ranar lahira yan uwa raya masallaci ko masallaci yana buƙatar a raya shi ta fuskoki guda biyu fuska ta farko ita ce a raya shi da abin da ake gani na zahiri abu na biyu kuma da ake raya masallaci da shi shine a raya shi da abin da ba ganin shi ake yi ba a zahiri ana raya masallaci ne a raya shi a fili ta hanyar gina shi a kyautata gina shi a mulmule shi a yi shi ya fito da kyau a yanwata shi a tsaftace shi a iyakanta a tabbatar da akan alƙibla yake sannan kada a gina shi akan kabari don hadisai masu ɗimbin yawa sun yi bayani akan haramcin gina masallaci akan kabari al-imam al da littafi ya samu suna tahziru sajid min ittikhadhi al-qubur masajid sannan a zaɓi wajen da ya fi cancanta a gina masallacin sannan bayan haka a sama masallacin dukkan bukatunsa kamar mimbarin hawa domin a yi ba a haskaka shi da fitillu a samar da wajajen yin tsarki da alwala a shimfiɗe shi da shimfiɗu da sauran abubuwa da masallaci yake bukata sayyiduna Umar radiyallahu anhu sayyiduna Usman afwan lokacin da yaji mutane suna faɗi bayan ya gyara masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sai mutane suka cewa ai ka yawaita wannan gyara sai ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya gina masallaci yana neman Allah subhanahu wataala ya bashi lada kuma ya kalli fuskar Allah ranar lahira to Allah zai gina masa kusan kushin wannan masallaci a cikin aljanna al-Imam al-Bukhari ya fitar da asari daga sayyiduna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma yace lalle masallacin annabi ya kasance a zamaninsa an gina shi ne daga an gina shi ne daga Kulo na kasa wato tubali sannan aka sanya mata rufinsa daga ganyen dabino sannan ginshiƙan masallacin an sanya mata azara ce ta dabino da abu abubakar ya zo zamanin sa sai bai ƙara komai ba ya ban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina shi bayan sayyidina Umar ya zo sai sayyidina Umar ya sa aka rusa masallacin aka sake gina shi kamar yadda yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sanya masa yunku aka kuma sanya masa rufi na ganyen dabino sannan aka sake sanya masa azara da dabino amma da sayyiduna Usman ibn Affan radiyallahu anhu yazo sai ya ƙara masallacin ya ƙara yalwata shi ya gina katangarsa daga duwatsu waɗanda aka yi musu ado aka yi musu tanki sannan ya sa aka samo masa wata irin aka sanya aka samo masa wata irin agara wacce ake ce mata asaj ana zuwa da ita ne daga kasar hindu kamar yadda al ibn hajar ya faɗa a cikin fatul ba babban malamin hadisi al ibn yana faɗi yana cewa wannan shi ke nuna lallai sunna a game da gina masallaci shine ya zama an yi tsaka ba a bar masallaci a cikin muni ba sannan ba a ƙetare iyaka wajen ɓata kuɗi domin gina shi sai ya kafa hujja ya ce domin sakiduna Umar radiyallahu anhu duk da ci gaba da aka samu na dukiya a zamaninsa sai ya sake gina masallaci ya sauke tashi amma ya amfani da ganyen dabino domin dan ganyen dabino rufin masallacin a lokacinsa ya lalace ya rufe sai ya sa aka canza amma sakiduna Usman da ya zo dukiya kuma ta fi yawa a zamaninsa sai ya ƙara kyautata masallacin amma kyautata wadda ba za a ce an yi shi a cikin ta kan uwa hakika raya masallaci ya kai wani matsayi a cikin addinin musulunci domin wata mata a wata riwaya a wata riwaya wani mutumi mai tsaftace masallacin annabi shara yake yi a masallacin annabi ya rasu da daddare sahabbai suka ji ai ba wani babban mutum bane kawai suka mishi wanka suka mishi sallah kamar yadda ake ma kowane mutum suka je suka rufe shi kwana biyu manzo Allah sama ya ga bai gan shi ko bai gan ta ya tambaya ina wani ko ina wanci sai aka ce ai za rasu su ko tara mutunci mu ko mun ga kamar kanmu matsa maka da daddare shi yasa muka rike manzon sallama yayi ya yayi fushi yace a nuna mishi kabarin wannan ma'aikacin masallacin ya je ya masa sallah a kabari abinda malamanmu na cikin suke cewa as-salatu ala al-qabr sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da yin kaki a cikin masallaci ya faɗa a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi yace lallai yin kaki a masallaci zinubi idan mutum ya kaki a masallaci ya zuba a ƙasa to ya je ya tubbuta wannan kaki shine a matsayin kafara abin da ya yi yan uwa wannan raya masallacin ba aikin mutum ɗaya ba ne aiki ne da ke buƙatar karfafa gwiwa haɗa ƙarfi da ƙarfe aiki ne da ke buƙata a kare shi a ƙarfafi juna a game da yin wannan aiki na raya masallatai wajibi ne mu haɗa hannu domin taimakawa wajen raya masallatanmu raya masallaci ba aikin liman ba shi kaɗai. ba aikin ladanai ba ne su kadai ba aikin masu hidimar masallaci ba ne kawai a aikin kowa ne wajibin kowa ne duk wanda yake son ya shiga cikin waccan aya wadda ta lissafa mutane masu sukofi guda biyar cewa su suke raya masallacin Allah ake su duk wanda ya kira ya masallacin Allah ya fitar da kanshi daga cikin sufofin nan guda biyar Qur'ani ya faɗi ba maganar wani malami bane ba hadisi bane balle wani ya ce bai ganta ba ba maganar wani malami bane aya ce ta alqur'ani ba aya sahiha ba aya da'ifa ayoyin alqur'ani gaba ɗayan su mutawatirai ba a rubuta wata aya kwara ɗaya a cikin alƙur'ani ba ta zama mutawatir in ana magana tawaturanci ba magana inganci ake yi an wuce magana inganci yan uwa raya masallaci kashi na biyu yana tabbata ne ta hanyar a tsaida salloli a cikin masallacin a yi itikafi a cikin masallatai a tsaida darussa na ilimi da tarbiyyar al'umma da ambatan Allah a cikin masallatai Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana yana cewa a cikin wasu gidaje ne Allah ya yi izini cewa a ɗaukaka ginin su sannan a rika ambatan sunan Allah a cikin wannan gida. Ana samun wasu mazaje suna yin tasbihi ga Allah da sata da maraice a cikin waɗannan gidajen. Sannan waɗannan mazajen kasuwanci ko ciniki ya shagaltar da su game da ambatan Allah ko tsaye da sallah ko ba da zakka kuma suna jin tsoron wani yini wanda zukata da idanuwa suke tattanzawa suke jujjuyawa a wannan yini yan uwa ana kuma tabbatar da raya masallaci ne ta hanyar abubuwa kamar haka bayan tsaye da sallah samun limanci wanda ya kasance mai inganci ta hanyar samun limani mai ingantacciyar aqida mai kyakkyawar ɗabi'a masanin alƙur'ani wanda kuma ya san ɗabi'a wanda ya san cikin addinin musulunci sannan samun tubarayayya wacce za ta zama tana shiga cikin zukatan mutane daga limani masanin addini wanda yake da fasaha a cikin yarensa sannan wanda ya san zamaninsa sannan wanda yake kula da halin waɗanda suke bin sannan raya masallatai da darussa na ilimi waɗanda za su kunshi darussan aqida darussan kyawawan ɗabi'u darussan tafsirin alqur'ani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan darussan nan su zama an tsago su ne daga hasken littafin Allah da sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallam daidai ne yadda magabata sahabbai da tabi'ai magabata na kwarai suka fassara addinin musulunci sannan samun biyayya ingantacciya daga mamu waɗanda za su zama suna koyi da limaminsu suna bin sa sau da ƙafa ba tare da sun saba masa ba waɗanda suke sauraron wa'azoza da ake gabatarwa da jarista da ake gabatarwa a masallatai waɗanda za su zama domin su rika jin wa'azoza da kowane bako aka gayyato ya zo ya gabatar a masallaci in ba haka ba masallaci sun mutu dan uwa idan masallaci ya zama an masa wancan to shi kuma yana da abubuwan da yake ba al'umma masallaci yana zama ga al'ummar musulmi wata makaranta ta imani wata makaranta ta kyawawan dabi'u wata makaranta hatta training din soja a masallacin manzo Allah sallallahu aka fitar da irin su Khalid ibn Walid aka fitar da manya-manyan sahabbai irin su Mus'ab ibn Umayr sojojin musulunci masallaci ɗan uwa shine wajen tarbiyyar matasa mazaje da mata daga cikin waɗannan matasa shi ya sa wani malami daga cikin marubutan wannan zamanin ya ce masallaci shi ne kamfani ko masana'anta ta yin tauhidi dan uwa masallaci yana koyar da mu daidaito da addinin musulunci ya sa a tsakanin mu a lokacin da in aka zo masallaci ana haɗuwa tsakanin shugaba da wanda ake shugaban babu bambanci ba za a ware wani waje a ce nan wajen wajen shugaba bane shi kadai ko bai zo ba wanda zai sauka masallaci shi ke haɗa mawadaci da talaka masallaci shi ke haɗa malami da ɗalibi a wuri ɗaya wannan na nuna mana daidaito da addinin musulunci ya koyar da mu wanda muna samun wannan daidaiton ne a musulunci ina muku wasiya ɗan uwa da ku da ni ga baki ɗaya cewa mu yi mu sanya mu? zama a tsaye suke da masallatai ta yadda za mu kula da masallatan nan mu riƙa gyara su mu riƙa raya su da nau'ukan waɗancan gyarawan guda biyu saboda haka kowa ya san irin taimakon da yake bayarwa game da addinin musulunci na raya masallaci mako mako ne ko ko wata wata ne ko ko kullum kullum ne kowa ya yi gwaggwadon iyawarsa kada a ce kwabanka ko sisinta, ko naira ka ba ta tafiya domin gina ya raya masallaci ko sati daya ko wata daya ko kullum kullum barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim allahumma hdina fi man hadayt وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيمن أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا اللهم اجعل خير اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أموالنا اللهم بارك فينا وبارك علينا اللهم اجمع بيننا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ وطننا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل بلدنا آمنا أمانا وسائر بلاد الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجثنا غيثا نافعا مريئا مريعا حنيئا برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون